يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجابنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين اليوم بدا تأثير السفر عشرين ديو وتنترى وسط رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار الذكرى الأولى أن الأمور الأولى أربعين شدة wata daidai da ashirin da biyu ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar a karo na sha bakwai allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke cibiyar jama'a mai gida wai gamar da sunna ta ƙasa reshen karamar hukumar kotu da ke hau hausa fadar cikin garin Boko, karamar rubar Boko a jihar Benue, Najeriya, domin tsora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri bangaren mata. Jiya mun fara karatu a cikin tsoron tuntuma Sura ta ashirin da hudu ta sauka bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam a zirin ya shirin da takwas. kuma ta sassin da biyu a jerin surorin alkur'ani daga sama ta dari da goma a asalin saukar alkur'ani karatun da ya gabata mun sai a ƙarshen tafsirin aya ta biyar yau sha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta shida da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu tashi. kawai gabanin na akwai yan tambayoyi da ya kamata mu amsa wani ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya karba yi kamalan tare da namu baki daya amin malam menene ingancin cika salati a cikin sallah idan liman ya karanto ayat da ta ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan matsala ce da malamai sun tattauna a kanta farko dai mutane yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah a lokacin karatu ta iya wajibi dole ne mutum ya yi salati ga annabi annabi abu na biyu an shar'anta duk da ka abu da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam ko da bai yi salati yace Allahu salli ala Muhammad ba cewa sallallahu alaihi wa sallam sai shi ma salati annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mafi ruwar mutane shi ne wanda aka ambaci sunana a gabansa amma bai yi min salati ba saboda haka nafasi am ya zo a kan cewa duk da aka ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a yi masa salati amma lokacin da ake karatu na ƙur'ani shi ma malamai sun haɗa kan ta in kaji an karanta an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ba a sallah ba ne za ka ce sallallahu alaihi wa sallam ko za ka yi masa salati yadda suka yi sabani shi ne a cikin sallah liman ya karanta محمد رسول الله هو وما محمد إلا رسول وما كان محمد أبا أحدكم أحد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما أنزل على محمد ولا تنسون يقول عليكم da sunan manzo Allah ya fito da sunan Muhammad akwai yadda ya fito da suna guda ɗaya Ahmad wa mubashiran bi rasuli ya ati bi ba'di ismuhu Ahmad wanda shekaran jiya wancan mun yi tafsirin wannan aya to sai kuma da aka kira shi da ya yi wa nabi ko ya yi wa rasul to dai wannan dukkan da aka kira shi ana nufin shi idan a wajen sallah ne an shar'anta a yi masa salati inda malamai suka yi sabaki shi ne a cikin sallah in an karanta irin waɗannan ayoyi mutum zai yi salati ko ba zai yi ba wasu malamai suna ganin za a yi wasu suna ganin cewa ba za a yi ba babban malamai bin ba da babban malamai Muhammad Salihu da Ubaydi suka ce babu wani nasi da ido daga banza Allah sallallahu alaihi sallam, ko daga sahabbai cewa a cikin sallah in an karanta waɗannan ayoyi liman yana tsayawa a yi salati ba a samu cewa ana tsayawa a salatin ba kamar misali na shi mai Muhammadu Rasulullah zai tsaya sai mutane sun gama salati suka ce wannan ba a same shi ba babu shi a nasu ba a samu annabi yayi ba ba a samu a samun sahabbai wani yayi ba to da ke kenan ba ta ba a tsaya a yi salati dalilin haka suka ce saboda shagaltuwa da salatin zai kuma ya shagaltar da kuɗin game da sallar da yake yi ko kuma wani da yake karatu ki samu wata wato dabur dabur saboda haka ba ta wannan din ba wannan shine abin da su suka faɗa wasu malamai suka ce suka ce wasu malamai suna da ra'ayin cewa za a iya faɗa saboda ya shiga karkashin wancan magana lafazi am da manzo Allah ya faɗa to amma ne rowar mutane shi da wanda aka amfani suna na a gabansa bai mun salati ba kenan mahallu shari ta maka kula shine neman ki tsaya saboda a yi salatin shi ne aka ce ba shar'anta ba amma shi yin salatin shi kuma asalin sa ai shar'anta duk da aka ta amfani sunan annabi sallallahu alaihi wasallam magana mafi inganci kada neman ya tsaya dan ayi salati idan mamu da sauran masu sauraron karatu suka ce sai suka yi salati su kuma sha ta ku laifi ba dan malaman ba da suka ce ba za a yi ba ku ce sallah kuma ta baci ba ina ba ta goga ne wallahu a'lam hukuncin amfani da inhela ga mai azumi mai asma da ke da inhela da mai azumi da ke fama da asma zai iya amfani da inhaler wani abin da ake shakawa saboda ainihin a samu gonewar hanyoyin numfashi wannan ya zama matsala ce da malamai sun tattauna a kan dalilin tattaunawa samu nau'antuwar ita inhaler da akwai wanda tana ɗauke da iska ne kawai akwai wanda na ɗauke da wasu duba-duba na ruwa a tare da ita to wannan dalili shi ne da ta suka kawo ko ya haifar da wannan tattaunawa da haka kusan malamai suna da ra'ayi guda uku ko hudu akan wannan matsala ra'ayi na farko masu cewa ainihin amfani da inhaler gaba ɗaya ya halatta da wanda babu ɗuga ruwa a cikinsa da wata akwai ruwa a cikinsa in dai dalilin bukata ce ma'ana asma ta taso shi ne azumi ya kasa daurewa to suka tafi babu laifi amfani da shi ra'ayi na biyu waɗanda suka raba tsakanin inhaler mai ɗauke da iska kawai da kuma wanda bayan iska a tana ɗauke da tuba-tuban ruwa to suka ce wanda ke ɗauke da iska kadai ta halatta wanda ke ɗauke da zuba zuba ruwa ba ta halatta ba idan mutum ya yi amfani da ita yana azumi to bayan sallah sai ya rama wannan azumi malamai na wuri su ne waɗanda wato suka ce za a iya yin amfani da inhela idan larura ta kama amma bayan azumi an so ya rama wannan azumin ko da ma wani irin inhaler mai duba-duba ruwa ce kuma da duba-duba ruwa rayu na hudu su ne waɗanda suka ce sai mai azumin ya ajiye azumin ya shiga cikin masu marasa lafiya wannan yana da ya samu kansa ciki sai ya ajiye azumin kawai shi ke da ya riga amfani da inhalersa lokacin da ya samu dama sai ya rama waɗannan rayuwa gabaki ɗaya fahimta ce ta malamai saboda ta yala malamai sun kalle ta waɗanda misali malamai sun in farko da suka ce za a amfani da yala ko mai ɗuga ruwa ko mara ɗuga sai iska kawai sun kwatanta ta da iska da kuma yake shaƙa da kuma lokacin da mutum yana yin alwala wani ruwa da zai sake shiga bakinsa ne ma makaroni ne ba so idan mutum yana azumi iya zo yin alwala ya ce har sai ya tafi harshen sa wai dan kada ya dan haɗe ruwa a wannan makaruni ne wannan ruwan da ake dan bari a cikin harshe mutum ya haɗe ubangiji ya sadaka ce yi wa mutane masu azumi da wannan ruwa saboda haka karki rage da yawa ki haɗe amma dai wanda yake ragowa a cikin bakinki wannan babu laifi in ma kin haɗe shi wanda babu ne bai wuce matsayin yau ba to da ka yi mutanen da in suka zo suna ajiye suna rana daga mutum har sai wani tattare hannu da kafa kamar za a yi fada ina kako baki wai kada wani ruwa ya shiga bakinsa to wannan ya kawo tsanani a cikin addininsa shara ba ta sharanta ba asali shi wannan ko ruwan an shar'anta maka a matsayin ka na mai azumi ka sha aka ce sadaka ce Allah ya maka amma fa kar mutum ya rage da yawa yawa kar mutum ya rage da yawa kuma idan alwalaka ka saba yi daidai kake yi daidai kake yi karka cikin daga yanzu ga gara ba sa ta samu yanzu ba dinga yi uku an gane ku Allah cewa yi su tsoron Allah gwargwadon giyawa, ma'anar jin tsoron Allah gwargwadon iyawarsa kada jin wata banza ta taso ka ce ba da ka so yi wani abu a'a ka bar shi inda kake yin a haka nan amma wajen bangaren tsarin kuma ibada ta wannan kuma su ake roro mutum ya ringa kokarin tsara ibada to alayi hal waɗannan malamai abin da suka kalla kenan saboda sai suka ce wannan babu matsala saboda shi wannan ruwan ba ana shan sa ne saboda kawai da kishirwa ba ana amfani da shi ne don buɗewar hanyar numfashi numfashi ya buɗe amma ba saboda shan ruwa ba suka sake kwatanta shi kamar mutum ne ina tafiya sai ruwan sama ya taso sai wani ruwa irin tsugun kuku ya shiga masa baki ko kuma ya tafi masa kokoro suka ce bai wuce irin wannan na ihela ba wanda ba za a ce ya karya azumin mutum ba sannan suka ce baya kawar da kishirwa sannan mutum ba ina sha ne wai saboda ya sha ruwa kuma ruhi na balama da niyyar niyya na da tasiri a cikin aiki to dai a takaice wanda ya amfani da yana ina azumi kowace iri ce insha Allah babu ne in dai bukata ce ta taso mazananciya musamman wanda babu wanda duba duba ruwa a cikin ta amma idan akwai duba duba ruwa to ita ina kasar zamare da gaske sai dai idan asma din ta kai chronic wanda dole sai irin wannan zai amfani da ita to babu laifi zai amfani da ita saboda shara. ƙa'idar kiyaye rayuwa ta ƙarfi kan ƙa'idar kiyaye ibada dan sai da rai za a yi addini in babu rai ba za a yi ba to da aka kiyaye ran dan a sami shara ibada ya face an gasar da ran saboda kokarin yin ibada an gane ku sai assalamu alaikum malam menene hukuncin matar da ta sanya infila IUD intrauterine device a jikinta kuma ta mutu yana jikin nata so wannan matsala ina jin jiya ko shekarar jiya na tattauna wani bangare nata mace ta sa ta yi amfani da abin da zai hana ta ɗaukar juna amma insha Allah wani jima ma a cikin littafin asilat muhimma za mu zo mu sake ganin ainihin wannan matsala mu sake tattauna ta amma dai shi sa irin waɗannan abubuwa ko amfani da abin da zai hana mace ta samu ciki ta samu juna biyu malamai kallomi suka iri biyu ne haka malamai suka kalle shi akwai wanda za ta sa da manufar dindindin ita ba ta son ta haihu da haka ta sa dindindin yawanci masu yin irin wannan waɗanda sun yi yin aure ne kuma sun ta haƙuri da mazaje saboda haka sun je suna karuwanci ko suna wani abu da ya kama da haka da haka to bari su abin da ba za su haihu ba su sun yanke ba za su yi aure ba amma ko da suka hakuri suka yi da maza ba suna mu'amala su da maza da haka sai su sa akwai waɗanda sun mun suna sawa ne saboda ɗayan dalilai guda biyu na tsara haihuwa dalili na farko tana yawan yin kwanika tana yawan haihuwa akai akai akwai dalili na biyu waɗanda aka yaudare su wance kamar ba tare kuka yi aure ba kalli jikin ki amma ni ga sun na da gargaje kaza kaza kaza i ai ni tsarin iyali nake yi wani da kuna da kuna da tsare ne wani ba zari ba da ko kuna yi amma mu can arewa sai dai ana yi ana yi a rediyoyi saboda haka sai su ji ayi tsarin iyali da ke kaza kaza ta ita ma sai ta yi to masu yin irin waɗannan saboda waɗannan dalilai guda biyu malamai suka ce suna aikata makaruni ba a so amma wadda saboda dalilin yawan haihuwa take yi ko ta yi suka ce babu laifi saboda akwai shawara ta likita ko kuma matar da in ta samu junan tana shan wahala wahala da ta wuce tunani ana iya tunanin ma za a iya rasa ta to waɗannan idan ta haka ne wanda za mu laifi sun kuɗi amfani da infila to da haka sai an san a wanda aji ne to a wanda aji ne idan a ajin ta sa ne din dan kada ta yi wannan haramun ne dan kada ta yi wannan haramun ne saboda ne hanyar da Allah ya ajiye saboda ci gaba da samar da ɗan adam da ma sauran halittu hanya ce ta haihuwa da yanzu yanzu duk mace za ta ce ta sa ta jina haihuwa kenan ana so a hana Allah samar da halittu ko kuma a sa samar da sai ne rika ɗebo mutane gina zubo su a duniya idan ya bude koli a tsoron da sun da su da koli ba za su yi ba mutanen da yi tun da bude yan tawayen Allah sai ringa ɗebo mu yana zuba a duniya ga kana an kawo ka duniya ba kuma ba kuma saboda haka ba wanda ya isa da kai ba wanda zai sa ka ba wanda zai hana ka ba wanda zai maka tsawa kai ba ka gani wani ka ji nauyin sa ko ka ga mutuncinsa saboda ne kowa a duniya ba shi da hannu a kanka kawai ganin ka aka ya ce muka an zube to sannan wannan ana tilastawa Allah sai zai iya rinka adinta mutane kowa da girmansa saboda an kawo su jarirai waye zai musu ba zai nasu nasu to da haka wannan malamai sun kalla sun ka tafi yin haka haramun Allah ya shar'anta samuwar ɗa namiji da ya mace kuma ya halatta musu yin aure saboda samun zuriya ko samar da zuriya ba kasa saboda haka wannan ita ce ta yi dankar ta aiki wannan kafa ta aikata haram amma wanda ita ba dan haka bane saboda wannan dalilan ne to za a koma a kalla idan tabbas tana shan matsananciyar wahala wanda ana tsoron akan wannan cikin za ba ta iya rasa rayuwarta aka samu likita musulmi mai ilimin addini wanda yake tsoron Allah dan ya san idan ya ba da fatawa hukunci ne bayan. ko dai a yi sa'a ga Allah ko a saba wa Allah to idan ki ba da cewa ta tsara iyali lokaci ka za ta samu ciki lokaci ka za ka samu wannan babu laifi za ta yi amma matar da za ta yi kawai saboda tana so ta hore saboda ta ji daɗin rayuwar aure saboda an zuga ta ko an yaudare ta ai ni kamar ba tare muka yi aure ba ni ga jiki na ya lalace na tsufa sai ga ki na rantsake. a aini tsarin iyali ke yi to idan ba da ta yi wannan ita kuma ta aikata makaruni ta aikata abin da ba saboda dai mu je ku kalla abubuwa nawa ka gani wanda babu wani dalili amma sun lalace kuma abubuwa guda nawa ne ka gani waɗanda duk dalilin da za a ce ga kaza ya lalace su ko su ke lalace damuwar da yawancin mata suke da ita shine ba sa kallon tattara abu sun fi kallon abin da aka yi aka musanya wani abu amma ku je mu samu ga yan ku, waɗannan iya namu manya ku kalli rayuwarsu idan aka ɗauki rayuwarsu shekarun su aka zuba wata a cikin kuku wanda zai yan zamani don na tabbatar muku cewa sai dai a rika ɗaukar ba inda za ta iya zuwa amma ga shi da sun zaka su je ko ina saboda ne saboda nagartar rayuwar ba iri ke bace so babu competition a tsakanin su ko ba sa musulmai na abin da Allah ya ba su ba bari ga yabu wata ɗabi'a ta kuce ta mata duk da ce na ba wannan magana ta san haka ne a lokacin da kuna zaman lafiya da a ku da kina yadda ai wanda ta fi da kyau ai wanda ta fi da kaza ai wanda ta fi da kaza amma ran da duk aka samu matsala wannan abin da ana zaman lafiya kika yadda ta fi ki shi yanzu sai ki zo sai ki buga buga cinya ki buga hannu ki kan cinya ki ce wa kika ci ba fa yi sai mace in ta abin da sai ta kalli ta shugaban kasa ta cewa ta fi dan Allah ordinary ba ta sai dai ta ta shugaban kasa ah. to amma idan ana zaune lafiya za ta yi ta matar shugaban ƙasa ta fi ta amma ran da aka samu matsala tsakanin da matar shugaban ƙasa, sai ta buga cinya ta cewa ta ne duk muna yin wannan Allah ya sa kun gane to wannan abin shi ya kamata ku koma asali competition wanda ta yi wani abu ta canza wanda ta yi wani abu ta canza kar ya ɗauki hankalin ki ke ma sai kin yi irin wannan abin kin canza a shi da wani amfani ba shi da shi to da haka lallai sai an lura da irin waɗannan abubuwan da haka in kika wato shi wannan harka ta sa wannan internet device irin fila da kuke sawa to sai an yi takatsantsan kuma ina da hatsari zan ba ku misali kirkus guda biyu na wannan abin sai ku yaƙuri haka don sauran tafiye ku mu sai su akwai wata mata da nasari. sun yi aure ita da mijinta auren saurayi da budurwa tun ba shi da komai har ya zo zama mai kuɗi na fitar hankali ya yi aure ya yi mata kishiyoyi sai ta yi niyyar yin wannan abin da ɗin da ta tashi sai da ta shawarce shi ta gaya masa dalilai ya gamsu ta yi to amma da aka tashi sai aka liƙa mata shi a bangon al'aurata. to ya zo ya kwanta da ita sai in rauni da wani abin da aka sa mata zancen da nake gaya muku yanzu kusan shekara ashirin sai da da kansa ya nema cewa zaɓi ɗaya ko in sake ki ki je ki aure ko kuma ki zauna zaman 'ya'yanki amma babu aure a tsakanin su ba wanda isan abin da yake tsakanin su ja baki ki shiru yanzu ki bani shekara ashirin kenan dan abin da ya daɗe da fitowa ba a daɗe da fara waɗannan saye-saye gitila yanzu tsawon wannan lokaci zaman da suke yi kenan menene amfanin gitila Eh. ita wannan ta ga amfaninta eh. ta ga amfaninta ni abin da ya sa na sani da ita da mijin duk asajirai na ne ɗalibai na ne da haka sai ta kawo kuka cewa ga halin da suke ciki da aka zo da muka tattauna ita shi ne ce wani abu zai iya sakata ta da aure ta ce ta ko ba ta sanar da shi ita ta shigo da ya auren ta saboda dukkan da ya tafi wani wancan raunin da shi yake dawo masa wato kamar an masa wata ajiya a ne a kwakwalwa da aka dukkan da ya tafi wajen ta sai in ji cewa wannan abin kamar zai sake mai maimaituwa ba inda ba a yi ba amma ya kasa kun ga matsalar ku? to abu na biyu misali na biyu wannan yarinya ce ta tafi karatu sai ta yi aure za ka ce to dure shi na karatu musamman tun da ba a nan Najeriya ba ne waje ta fita karatu idan tana wata ƙasa aka samu ciki akwai ɗawainiya ta kodi a ce sai ta zawo gida ta haihu ko kuma ta haihu a can amma lokacin da za a ce yaron kuma za a taho da shi nan za a yi wani tsalle na daban to da aka sai aka ce a sa mata ishila zuwa lokacin da za ta gama karatunta kenan aka sa mata ta je aka yi karatu ana ta murna ana bin nan yanzu ta gama karatu ko lokacin da ta gama karatu ta zo ta yi sabis ta gama a nan Najeriya yanzu kenan za ta zo gida ta zauna saboda haka in infila saboda ta sami ganin haularta ta sami haihuwa aka zo aka nemi ibtila a ta aka rasa ta tafi yawo ibtila ta fita a ciki lasu guri da suka je jamani suka je alhamdulahi ya yi tamar kuɗi ne ba wanda ta wara shi ba mai kuɗi an je an ɗora ta akan abin da gaba ɗaya an satin jikinta an kasa ganin ibtila ta duk wani device wani mashin da za a sa dan a ga ina filar take a sannan kuma a zo a yi tunanin ya za a cire an neme ta rasa yanzu abin da ake bukatar a masa, sai dai a yi shi da naman ta yi eh mana naman ba a zo inda masu kilishi suke taɗe shi a ringa taɗewa ana taɗewa har a cire inhaler to haka zai yiwu to kun ga yanzu ita wannan ta mutu tana tsaye ko tana rayu? nan ne kai gidanka yayyanka a sama ɗannanka a ƙasa kowa ya haihu kai kadai ne ba ka da ɗa sai dai kai ka ɗaukar ‘ya'yan da aka haifar maka kana renon su kana aurewa. Intila ba ta da wani amfani. jiya mun wuce malam ike gaya mana zancen azalu da aka shar'anta ko aka aka bar shi a shari'a cewa mutum ya azalu wa matarsa amma shi din ma dai hana Allah ya halitta abin da ya zo halitta Za ka kin sa izila ki sa fila ba ta aikin banza ne ne muke rantsuwa da Allah in Allah ya kaddara sai shi shekara goma ku kai ku ba ba sai kin sa izila wallahi ba za ka ki haihu yanzu kawai an yau da ne ta yi fila saboda haka kina ga ba Allah ba ne yanzu ifila ce ta hana ki haihu da haka ran da yake sa haihuwa sai ki shi cire miki ifila ko ya miki allura ko a baki kwaya ki sha ko kaza ko kaza ko kaza amma dai jiya na ba mu labarin wata mata ko da har yi haifa aka bi aka toshe mata saboda kar ta haihu kuma ta haihu kuma dan da aka haifa da abin nan a kar a yi shekara arba'in ana shari'a kan shi shekara arba'in kara yi kuma har yanzu ya zama shine lauyan da yake kara wannan shari'a jama'a mu bar wa Allah labarin ka bar wa Allah shi kenan me kike ke da ubangiji da kullun karshen dare ina sakowa duniya nan saman duniya yake so kullun karshen dare yau ma bai so jiya ya sako yau ma bai so ake son ruwa? ki tashi tsakar dare ki gaya wa Allah daidai wanda lokacin ki yi kuka ki zubar da hawaye ki marere da matakon da ya fi ta marere ki fi ta yi marere cewa kaso ki marere ce a gaban Allah ki nuna masa ke ba ki son haihuwar nan wannan karan ya ubangiji karin sabu shi. yar masa an shi ke nan sai ke tsaya a ta wahalar da ke kudin ki yana dina kamar kullum a kuke allura kullum a shan kwaya har sai kin zo ki zama yan kwaya eh mana ga yara nan suna ta aikin kwayaci an rasa ina suke gado wannan abin nan ashe iyayen su da suke shan kwaya an mata allura an mata ta sha kwaya wai dan kar ta haihu kawai dan kar ta haihu ina mace tunanin ta ya koma yanzu wai mace wai mace ce wai ba ta son ta haihu da duk labarin da kuka ji ana baiwa a Qur'ani na cewa ba sa son haihuwa ba ma kan bane mazan ba ma kan bane mazan ita mace wuri ɗaya aka ba da labarin ba ta son ta haihu shine idan ba ta da hali mijinta ba shi da hali kuma in za su aurar da 'ya'ya mata ana wahala ana yin hidima da yawa ba ga kuma a ranar ƙauyawa dai fulani dai bare bare dai tibi dai ijo dai idoma dai ko yoruba dai ibo dai wacece dai gashi nan yanzu tun ana daukar sati daya na zaman banza sati daya na biki yanzu an zuba amma san ya barkin da ake dauka saboda shirme to wannan isa sai ba su sa aiki ta ga suna irin yanayin su amma idan tana da wadata ita ma su take ta aiki da haka yan uwa masu albarka sai kun tsaya kun lura wannan rayuwar tana da tana da limitation tana da iyakoki kuma a cikin iftawar ido Allah yake da abin da ya ga dama jiya na ba ku labarin matar da 'ya'yanta hudu tafiya ɗaya lokaci guda suka yi kwanciyar su hudu suka mutu gaba ɗaya Allah ya sa mu suka da imani na ma'alar mafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاكيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون نعم بارك الله فيك yan wa masu albarka idan kuna iya tunawa jiya mun tsaya inda Allah subhanahu wata'ala yi mana bayanin misalin mutanen da aka ba a taura aka tsora musu nauyin yin aiki ne ya tafi aiki to sun zama kamar jakai waɗanda na ɗauke da wagawa ga littattafai manyan littattafai amma ba za su iya nuna su karanta ba Allah ya tir da tsarin mutanen da suka karyata da ayoyin Allah dama shi Allah baya shiryar da mutanen da suke ne. to sai Allah ya kawo wani kira domin ya karyata ko iraddi ga masu cewa su yayan Allah ne masoyan Allah ne Allah ce kulka ka ce ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ayyuhal ladina hadu ya ku yahudu ya ku wadanda kuka ce kun duba ya ku yahudawa in za'antum annakum awliya lillahi in kun riya a zuciyar ku cewa ku ku ne masoya ga Allah ko ku masoya ne ga Allah min dunin nasu koma bayan mutane fatamannawul mawt in kuntum sadiqin to ku gori mutuwa in kun kasance masu gaskiya saboda ba za a shiga aljanna ba sai an mutu kuma wanda duk Allah ya zama to masu da yake son sa duk wanda ya zama wani ne na Allah to lalle ya san abin da yake wurin Allah ya fa abin da yake na duniya da haka ku bude ku koma wajen sa da ku samu wannan ainihin gara ba sa da take nan Allah ya ce wala ya tamannau da mu abadan har abada ba za su tafi ku ruwa ba saboda dai bima qaddamat aydihim saboda abinda hannun ya gabatar wala wa abadan bima qaddamat aydihim wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin Allah baya shiryar da mutanen da muke azalimai Allah yake kul ne innal mawta alladhi tajuruna minhu wannan mutuwa da kuke gujewa daga gare ta al-mawta rafi namiji ne da haka zai yace min an gane wato daga gare shi amma ka ce daga gare shi muna wasu kayi gwaranci sai ka ce daga gare ta bayan da hun mulaki ku daga mutuwar za ta zo ta hadu da ku ta fi ku sanin hanya ta fi ku sanin gari haka ita mutuwar tana shan kanku ne in ka gudu sanan to sai ta shawo kanka da ta ila hali da kai الغيب shahada bayan kun mutu da za a bayar da ku zuwa ga masanin abin da ya koyi kamar inda ya san abin da ya bayyanu ita sarari bai da fi hukum da kun ta'malu sai ba mu labari game da abin da kasance kuna aikatawa asalin wannan magana yahudu da nasara suka ce su yayin Allah ne su Allah yake su ala rama sura ta biyar suratul maida Allah ya ce wa qalat al yahud wa nasara wa qalat al yahud wa النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه نعم قل فلم يعذبكم بذنوبكم نعم. بل أنتم بشر ممن خلق إيه. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نعم ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المسير بارك الله فيك هل يسير يهود بن صالح نحن أبناء الله مو يا الله هم يا الله wa hibba'u kuma mu ne masoyansa mu yake so ko muke sansa sai Allah ya ce to ga ga tambaya kun ce ne da sunani mai wa'azibukum da su me yasa yake azabtar da ku da zurbin da kuke yi yanzu mutum zai azabtar da kansa ai duk abin da kai wa ɗanka na hukuma ba dan azabtarwa ba ne ladabtarwa ce to ku ya Allah zai azabtar da ku eh turo wata annoba ta same ku ta karkashe muku ya kuna 'ya'yan Allah zai ku fara idan dan mutum zai ladabtar da ɗansa ina kashe shi in ka kashe shi mai amfani ladabtar da ka ba shi ba shi da amfani kenan to ya Allah yake kashe ku akan zulmanku ya turo wata masifa da za ta da ku ta jijjiga ku ta kattauta ku gawar ku ba sai an tsinci tona ya Allah yake muku wata ma ba za ta tsufu ba ya Allah yake muku haka bal antum basharun min khalaq ko ba komai bane ba ce mutane ne daga cikin mutane da Allah ya halitta ba wani ko ba ƴaƴan Allah ba shi Allah ba shi da da anna yaqulu lahu walad wa la taqulu lahu sahiba sai ya za a ce ina da da bai ba shi da mata bal antum basharun min khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u Allah na yin gafara ga wanda ya ga dama yana azabtar da wanda ya ga dama walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma mulkin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai da abin da ke tsakanin su na Allah ne wa ilayhi al-masir kuma ga Allah za a koma to da haka anan Allah ya ce qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni an-nas fatamannaw al-maut ku yi burin mutuwa a lokacin da za ka koma wajen mahaifinka ka ce kana wajen duku lokacin da za ka koma gida ai murna kake yi saboda mai yanzu ka san za ka je ka samu gata hanan irin na haihuwa duk inda kake wajen da ake rike ka dadin da kake ji in ka koma gidanku saboda a can babu hanan inda ake rikon ka babu hanan amma nan gida da za ka dawo akwai hanan kowa ina son ka dawo iyayenka na son ka dawo babarka babanka wanka kananka iyarka kanwarka wan babanka kanan babanka ko kowa ko yake ka dawo da ka idan ka dawo za ka samu ne za ka samu wani kuna haka musamman don haka ne in har ku yayin Allah ne kun ku ne masoyan Allah ku zo ku koma wurin Allah ba za ku kuma ba a koma wurin Allah sai an buru to sai Allah ya ce wala yatamannawna abadan فلست أقول الخلق taɓa burin ka ba kamar yadda ya faɗa أحرص الناس على ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا نعم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر الحق نعم والله بصير بما يعملون الله يتي ولا تجدنهم كما لله والله لا تسالين احرص الناس على حياه sun fi kowa kwaɗayi mutuwa duniya ba wanda ya fi kai kudu kwaɗayi mutuwa kaf duniya ba wanda ya fi su kwaɗayi mutuwa ba kuma wanda ya fi su rayuwa da ta zina a na ta ala haya sun fi kowa kwaɗayin rayuwa ba sa ba sa son mutuwa tsoron mutuwa gare su yanzu ka je Isra'ila ka je ka ga inda suke gida a ƙarƙashin ƙasa ƙarƙashin ƙasa inda in aka tashi ginin bayan an sauka ƙasar ba wai abin da daga sama za a fara ginin ba a'a sai an sauka inda za a ce da za a yi wani bom ko wani irin makamai da suke turawa masu wannan ƙarfin sai ya je kamar mita dubu uku a ƙasa kafin ya wani tasiri to sai su tafi can karkashin kasa shi ta kamar dubu biyar sannan sai fi gida sai gidan da wajen sauka kafin ka je sai kai wajen minti talatin kana tafiya sannan ka sauka to sannan kuma ka je ɗakin gina gina saboda tsoron rayuwa tsoron mutuwa da son rayuwa wanda ta jilandan a harsun nasi ala'aya Allah ce wa min alladhina ashraku yau mun dawa sun kuma shirkai faɗayin rayuwa don haka zan da suke wannan maulida maulidan din ne yasa suke kwaɗayi ne Allah ya sa kun gani da ba ba dibilan da ba ba alkaki da ba nakiya da ba nama da ba mata da za su gani suna rawa ko su saka su ji daɗi ba za su yi ba da ba kuɗi ba za su yi ba ƙarya suke ƙarya suke matan ku na fita da su ku gani ku ne da suna taba abin da ake na kabaki na dubbulan da cincin da alkaki da wane ne ku daina kudin da suke samu ku daina ba ku gani za su yi ba wanda zai yi ƙarya ne wa min allazina to ma da mushriki da yahudi Allah ya musu nan tare da shi haka ne Allah rahma da mushriki da bai hude Allah a wurin al ya hada su a wurare. Haka ne? To ba na ɗaya To, tafi sura ta hukutu rasu a Nisa. La tublawun na fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'u. La tublawun na fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'u. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نعم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا كاغا التي ولا نسمع ان من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم سيد ومن الذين اشركوا كاغا قال تعرف duk لك da kuke تعرف الله يسوي sauke wannan da dan ولا تجدنهم ala hayati wa min ومن الذين أشركوا ويهودا har ma sun fi mushrikan sabai rayuwa sun fi su yin rayuwa shine Allah yace Wala ya wala ya tamannau abadan bima qaddama yadi ba za su ko da su da ba saboda abin da hannun da ya gabatar sun sani ba su falkata abin alheri ba a duniya da haka sun je lahira za su zo karfiya sai ya za su zo duniya sun mayar da 'ya'yan mutane 'yan rawa mazinata 'yan luwaɗi 'yan matugo mashaya sannan su je lahira kuma Allah ya kalle su da rahama ya za a yi haka sai ba zai yi ba ku je ku duk abin da suke a wajen maulidi ku je ku gani da suke ba ga shi na masana nuna ana duniya wanda iya ɗauko maka wannan rashin mutuncin da yake yada a duniya to a lokacin za ka shege yaya a lokacin da dare tsala me zai faru kamar yan a ne waɗannan da suke yawon tiritiri a kan hanya suna wani tattaki suna yawon banza yawon gobe in suka kaje duk inda suke kamfin su kwana ba abin da suke sai suna cin hanci da suke yi da aka kuka ba masu yi daga ƙananan yara ko daga matasa maza sai matasa 'yan mata suke ba wai babu manya a cikin su ba waɗannan akwai waɗansu lalatattu su ma a cikin su manyan suna yi Allah baro wa ta'ala tabbatin da ya buga mu kenan yace wallahi tamannawna abadan ba qadama aydihim kamar yadda yace walan yatamannahu abada ta qaddama yi har abada ba za su gurin ruwa wani balaraban ƙauye, aka zo aka yi bayani akan mutuwa aka yi bayani akan mutuwa kowa yi zuru jiki yayi sanyi Allah sarki kawai shi sai aka ga ko a jikinsa anya ku kika kausa sai ko a jikina aka ce kai da kauye yanzu kowa ya hankalin sa ya tashi a duniya kai ka ko ta ma abin da ya ka ka idan ne ba kauye ba kauye ne sai ce to ne zai da ni akan mutuwa kai ba abin da zai zai ka ita ce zai da ni in na mutu ina zan koma aka ce wajen Allah za ku koma ita ce ya ji wanda zan duniya ya mun abin alheri ballanta na ta ji wajen sa ha da Allah yana da hankali ko bai da hankali Allah ya ji ka cike ya kyautata maka ka fito duniya bai kyale ka bai biyo ka yi maka لون کا فرم آرڈر سے آیا ان کا نیبو ان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نعم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ما شاء الله بارك الله فيك الله يا الذين آمنوا يا قوة في إيماني الله يدم مسؤول yake dukkan da kaji irin wannan kira ita to ka bai wa Allah aron kulluwanka da hankalinka da tunaninka duk sanda ka jera wani kiran ka bai wa Allah aron kunnuwanka ka ba shi aron hankalinka da tunaninka saboda mai abin da zai gaya maka abu ne da zai amfane ka domin ka aikata shi ka amfana ko abu ne da zai cutar da kai domin ka nisanci shi ka tsira Allah ya yi wannan dina amuru ya fi masu imani ya zanu ne min salati yawmin juma'a in aka yi kira don yin sallah daga ranar juma'a ma'ana ya kai kira na biyu ranar juma'a fasa'au ila zikirillah ku bar duk abin da kuke mutafi zuwa ga Allah lafazin as yana da sassarfa saurin gudu amma anan ba abin da ake nufi sai ka kama sauri sauri gudu ba ko idan ka tafi da ko dan so za su kusa na kima sai ka kanka kamar an biyo aja aja kanka ka kanka ka kanka ka ya magana Allah ne ke fasawa ila zikirillah ka ga da fasara ba fasarar Allah ba ba fasarar manzon Allah ba ba fasarar mutane malamai ba shi ne ikan nan a lalamce an ce ta ne da fi kama abin nan ya kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mutane su tafi masallaci da gudu ko da saurin sauri ko da gudu saurin saurin gudu gudu ka tafi dogon inda ka saba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimat as-salah fala ta'tuha tas'un وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة أو أن لفظة والوقار فما أدركتم فصموا وما فاتكم فأتموا أو أن لفظة وما فاتكم فصموا ya ka sai da sallah kada ku zo kuna gaggawa sauri sauri gudu gudu a ku tafi a hankali a tafi tafiya alaikum sakina akwai nutsuwa a tare ku Walwakar da alama ta mutunci da girma ba dan ma karka tafi kana wata dan toro ko kana wata takama ba da sai a ce tafi kana toro ko kana takama dan ka saba wa da. amma ka tafi normally da ka saba tiya wa ma adratu wa kullu ka ta da liman asallu sallati wa ma fatakum abin da ku ce ku ku samu ba an gaye ku ba ake ku kula ku tuka shi da haka kun ganin da aka ce fasau ba ana nufin gaggawa ba ne abin da ake nufi da ake kiran fari to duk wani abu da kake kamar kamar shi ka kama yake tafiya a masallaci idan baka yi tafi ba a kiran fari to a kira na biyu ba ka da wani uzuri dole duk abin da kake ba ka yi da da masallaci ne lokacin da neman ya riga ya hauka kokari amma dai jiya mun yi bayani wanda ya bari sai da neman ya hauka kokari sannan ki je masallacin juma'a shi absent ya zo roll call ba sunansa babu shi da aka karke yanzu dan ke zama shi ne wani dan idan ina karami kika mashi yana yi zai girma yana yi zai zo ki zama wa ina yi zai zama uba ina yi zai zama kaka ina yi saboda me an bashi yana jika yayi ina da yayi ina kane yayi saboda haka in ya zama wa ina zama uba ina zama kaka zai ba zai canza karki da ki bari karki bar danki yana karami ya ringa zuwa masallaci yi ma magana karki sha. karki bar mai gidan ki baya zuwa in ma sa shi za ki rinka tasa shi a gaba kina tasa shi a gaba tasa shi a gaba ai eh, haka ne waɗansu waɗansu matan jajirtattu ne wallahi su ke raka yanzu na san wata mata wallahi kullum sai ta sun da aka ba kullum da aka ba sai ta sun da aka ba kamar ɗa aka take ba da su ba kullum da su ba sai ta so shi aka na san ta tana nan Sannan ta hajjin din nan sai kullum za ta tashi sai ta sanar shi aka sai ta kai shi masallaci ya shiga da mazaji haka take haka ya kamata uwa mace da kuka ganta tana ba da tarbiyya kowa kuma a duniya ba wanda Allah yi wa wani a yi wa ɗa'a irin ku gode wa ba za ku gode masa ba da kuma son ku ba a zuwa a kan abin da bauta ba wanda Allah yi wa wani wannan abin irin yi masa ɗa'a ba wanda Allah yi wa wannan baiwar irin saboda ne Allah ya sa tumbin mata a cikin zukatan maza to da haka da wani abu ko kaka yake babban mutum za ki gani mace tana tafiya mota sabon mota ya samu nazara shi yanzu sai kasa tsaya wucewa sai ya tsaya ya ya taimake ta wani yana ganin ai saboda ai mace zai shi isa ba wannan ne dalilin ba Allah ne ya sa tumbin maza a cikin zukatan maza gashi nan sun dauki hanyar da za su rika ana a cikin ayyukan Kuma gano a wani abin da ake yake trending a social media ko wai wani man sa ya kare a babur ina ta sai da mutane suna kin tsayawa kawai sai ya samu wata mata ake da Allah ta tura kawai tana cikin fara tura ba ta je daga nan zuwa bakin masallaci ba babur ya kai goma da ya da mota aka ce menene an gaba ta tana tura abin nan sai ta ce ai ban ta ne ya kashi shi kuwa da ya bata ita sai haka shi sai dan yi haka suka saba shi kenan da aka zo aka zuba masa mai sai da mata rasa yadda za su na ku kalla abin yadda zai rasa tsarin a social media da aka cika mata abin ta abin nan kuma ba ku kwabu ba ku kwabu shi kenan sai zai ka duba kan dinsa ya kalli zuba nan amma dai ba ku da mutum ke ina ta sai da maza sun yi su tsaya amma daga ba wanda gashewar ayyukan na ya abin nan sai ba lauyan godiya ya tafi su kuma da suna da wani suka suna mamari waya a kai eh, kun san hanya ce da hana duka taimako za ta yi wace ga yanzu haka ma wani ne wanda irin wanda suka shirya duk shakkiyancin da za su yi don su kawo matsala duniya don za ka yi abin da ka yi don Allah Allah shi isa wannan tunanin a cikin zukatan maza amma ba wai kawai don mutum wata mace ɗaya kan da ya maka taimake ta kai ba ajin ka bace ba balle ka tsaya wata daga gida wai saboda wata ce a Allah ya sa ka tsaya saboda tausayi ne sa ce wuta to sannan abu na biyu mutane yawanci suna rayuwa ne irin rayuwar da suke ji a cikin zuciyar wai dai ga shi ba zai ba sai dan ba dan ba ce a matsayin ta na mace ba wai tausayi ba ta ba a matsayin ta na mace sai sai ga rafa ta ta zai yi kaza yanzu haka ma garin kokarin kamar ba ta zai taba masu ciki da tsoron ko ya hira da ita ya da magana ko kuma ko kuma wannan shi shi ne abin da yake cikin zuciyarsa wanda Allah yake bayar ma annabi ne kalbi imara Allah ya tsoro to dai ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ce idan aka kira sallar ranar juma'a ku tafi wajen ambatan Allah wa zarru bayya ku barce da siyarwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin haka shine alkhairi gare ku in kun san haka to ku maza ku aikata Allah madaukaki ya ce fa idza qudiyat salat in aka gama sallah fantashiru fil ardi to ko kuma ku tafi ku ya ta cikin kasa wa mu min qablillah ku nema daga fadalar Allah wato bayan an gama sallar juma'a ba wai ta za ka ji na dawo gida ba zan sake zuwa kasuwa ba ba zan ji zuwa gona ba ba zan koma ofis ba ba zan tafi ta nema ba a ku tafi ku nema in ka zo gidan me za ka yi me za ka yi in ka zo gida me za ka yi in ka zo gida ka je ka nema ka dawo bayan juma'a ka ci abinci kyale ta sai muku abin da dare ka tafi ka je ka abin da kada ka zo kuma ba kada abincin dare a zo ana hira ba ga da Allah ya sauke wai wata ce wai ta zama ka ta ga mutum kawai suna tashi to ina ka magana ne ne ne ka ba ku gana ba tashi Allah ya sauke واذكروا الله كثيرا فما شاء الله Allah ولا yawa la ta mutu ne? ko da ran tashi alkiyama ranar juma'a sa'a ta karshe ta ranar juma'a lokaci ce ta an tambaya bayan sallar la'asar lokacin da ake ta gaba da la'asar tsakaliya lokacin rana ta gaba yin sanyi gabanin ta fada kamar minti talatin gabanin faruwar rana a je wata bukata da kike da ita ki gaya wa Allah daidai wannan lokacin in dai ki gaya masa da ladabin neman addu'a lai da ake roƙon Allah insha Allah wanda kin ga wannan abin kamar yankan wuka kamar tsamin jini sai sai ibn al-musayyib Allah ya ji kansa imam shafi'i yana cewa duk da nake da wata bukata ta mai tsanani a wurin Allah ina tattala mata ranar juma'a bayan sallar Asar ta Kadiya. in je gaya wa Allah yace da wahala gabanin sati gida ba kawai na bin da dogon ba da haka ku san lokacin da ake ruwan Allah sai ku huta ba ki da a ibtila ba ki da allura ba ki da kwaya ba ki da gobe da nisa ba ki da za ruwan ki da daure mahaifa ba ruwan ki da kaza za ki rayu lafiya lau duk abin da kike nema ubangijin da aka sa wannan abin ba abin da yi ba ubangijin abin da yi to ba sai kin sa ba zai فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة إن سكك kasuwa? aw lahwa in qabbu ilaiha ko wani wasa da wargi sai su tarwatsa zuwa ga wancan abin da suka gani wa taraku qa'ima su barka a tsaye kana sallah kana kurba kai kadai ko kai da wadansu mutane yanka da kamar da lokaci zai qul janar su ma inda Allah abin da yake wurin Allah khairun min Allah shi yafi wasa da wargi wa min tijara kuma shi yafi kasuwanci, da za ku ce za ku je ku yi wallahu khairul raziqin Allah shi ne mafi alkhairu man arzuta Allah mu da roƙon an arzuta ma su mai kyau mai amfani kuma a nan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu gobe ma ta ci farkon suratul munafiqin abin da muka ya zo daidai kuma Allah ya ba mu lada yadda muke kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ba mu yi mun aiki na ne santa ya ba mu yi mun santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid ba barik wa fi wadi ala nabiyina Muhammad wa ala Ali, wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله